ba wani wanda ya isa zo ya taba min abin da ba na ba yawwa dan ma ki ji ki ji ba ma wai wallahi ki ji faruwa ina ta jin hayaniya ne kun san idan ku samu matsala a gidan ne tun kar mun rasa abinci sai ki ji wannan mara mutunci kawai daga cewa ina da ciki shi kenan ya beta shi hankali shi ya dinga yi shi matan gidan nan kowa san da ya ci. Kika ƙara ce mara mutunci ne mugun duka a gurin nan. Yanzu wannan yarinya saboda ta rena mun wayo ta je ta jajibo cikin da can ta zo ta ce ciki na ne da wanne zan ji da alhakin cikin zan ji ko da alhakin ɗa. Ke me ya kai ke yin ciki a bariki? Ke ka ce wata sabon shiga bariki? So ganganci. Kuma sai ka yi haƙuri ka ansa. Ai kuma a bariki sa'a in ban da abinki. dan da zan haifa ka san ko limami ne shi ko kuma wanda zai mulki Najeriya ne dariya ke ji dan Allah wallahi ka wasa na mishi kawai daga maka wasa ina da ciki ka bi ka tashi hankali ka dinga ihu to da wasa nake kawai in gwada soyayya ta ne a zuciyarka in jiya nake kuma na gane kuma ko kin tada mun hankali to yanzu dai mu koma ciki a'a ko na shiga ba zan iya komai wallahi saboda hankali na ta yanzu za a ɗauki ɗa raɓe raɓe a kai gidanmu a nuna tsohuwa ta a ce ga ɗana har kura mutuwa za ta ta to me a ciki baka girman ba ne ai ka girma to ba a taron jama'a ba ba a ce yanzu ba ko alfatiya aka ce ba ko alfatiya aka ce wata bakwai ka gani ɗanka ne aka haihu sai ki wasu suna tantama ana anya ɗan ɗansa ne da shi amma yanzu ni da ba a san ina da wannan ba mana ta ai kawai da zan matsoraci ashe ma matsoraci karamin kwaro ne makai a bariki wasu idan aka ce musu ana da cikin nan tsalle suke suna jin daɗi amma kai kawai ka tsaya fita da hancin. wuta sai ka dawo nemo da yawa yi hana salat to ko ce ake salati goma ga annabi dai shi zo a wata bakwai sai kin ga dai dan wata bakwai danka ne amma yana kiga ana yi ma wani kallo wani wanda ba ba wanda ya san ina da aure sati ta katilan mamacin ni nake yawo kai sai na dawo to a dawo lafiya da danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa